yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci na 26 ga watan jumadal akhira hijira ta 1446 wadda ta daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2024 ta miladiya yau za yi darasi na uku a cikin darussan tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin suratul isra' wanda muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya a yau za mu tashi aya ta tara a cikin suratul isra bi iznillah a ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يعتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله جل وعلا يقول إن هذا القرآن حقيقة وأن القرآن yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa ya zuwa ga hanyar da take mafi miƙewa wa bashirul almu'minin kuma yana yi ma mu'minai bishara wa'annan mu'minai alladhina ya'maluna as-salihat waɗanda suke ayyuka kyawawan ayyuka anna lahum ajran kabira cewa suna da lada mai girma wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah kuma yana yin bishara da cewa waɗanda ba sa imani da ranar lahira a atadina lahum azaban alima mun yi musu tanadin azaba mai raɗaɗi a wannan jumlar inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwam tana daga cikin zancen alqur'ani akan kansa wato hadithul qur'an an-nafsi alqur'ani yana zance akan kansa Allah ya ce wannan alqur'ani yana shiryarwa ya zuwa ga hanya wadda take ita ce mafi miƙewa ba a faɗi hanyar ba an shafi almausu ah, wa ma min an wa ma min manuti wan na'ati uqil ujira hafuhu wa fi wa fil ah, na'ti yaqil wato idan aka kawo ah, abinda aka sifanta aka kawo kuma sifarsa in dai an iya gane abinda aka sifanta din sai a shafi wato abinda ake nufi tunda shiryarwa ai dai aka ce shiryarwa kasancewar ana maganar matafi da yake neman sanin hanya saboda haka abinda ake nufi hanya to alkur'ani yana shiryarwa ya zuwa ga hanya da take ita ce mafi miƙewa a cikin dukkan hanyoyi wannan wato tanwihi ne ɗaukakawa ne da sha'anin alkur'ani domin a daɗa ƙara mana a ƙarfafa mana imaninmu da alkur'ani a karfafa mana imaninmu da alkur'ani mu jaddada imaninmu kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi ya ku da ruwan da suka imani ku yi imani da Allah da manzansa da kuma littafin wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi da littafin da yake da ya sassaukar ga manzansa to dan mu karfafa imaninmu Allah ya bayyana mana wannan kuma wannan wato ishara ne ga cewa alƙur'ani dinnan shine littafin ƙarshe kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe saboda aqwam af'al tafdil ne wato wanda yake hanya da take tafi komai bi ma'ana babu wata hanya wadda za ta zo ta yi daidai da alƙur'ani da hanyar da alƙur'ani ta shirya ballantana ta fita saboda haka kaga kenan in ku haka ne to ya nuna kan cewa babu wata hanya bayan hanyar alkur'ani da za ta zo daga baya babu wani manzo da zai zo da wani littafin bayan manzon da ya zo da alkur'ani sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin wannan akwai wato karfafa a tsara ma muminai sanar da muminai mahallinsu a wajen Allah cewa su ne zababbu sabanin bani Isra'il da suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah kuma masoyansa to Allah madaukakin sarki ya nuna cewar wato kamar duk da a farkon surar Allah maɗaukakin sarki ya ambaci bani Isra'il da falala da minna da ya musu wa ake na musal kitaba waje alnahu hudan libani Isra'il mun ba mu annabi Musa littafi muka sanya shi shirya ga bani Isra'il to wannan littafin ya fi eh, shiryar hanyar da yake shiryarwa ta fi miƙewa bisa hanyar da littafin da aka saukar da shi ga bani Isra'il saboda haka wanda ya nuna kan cewa wannan littafin mai shafewar abin da ke cikin sauran littafai da suka gabata ne to bayanin wannan ayar kamar yadda alimam ibn ibnu ashur ya faɗa a tafsirinsa bayanin sa filla-filla cewa alkur'ani na shirwa ya zuwa ga hanyar da take mafi miƙewa ya ce wannan yana buƙatar mujalladan littattafai bayaninsa Ah, na yi ishara gare mu da kan cewa Sheikh Al-Amin ash a cikin littafin sa a cikin tafsirin sa ulbayan ya tsawaita magana a kan zaƙulo waɗansu muhimman fuskoki da suke nuna cewar alƙur'ani hanyar da yake shirarwa fi'ilan hakikatan wato hanya ce da tafi kowace miƙewa ya fara da tauhidi yanda Allah madaukakin sarki ya sanya tauhidi sulusun alkur'ani tauhidi ne kamar yadda shekul islam Ibn taimiyya ya bayyana wato a sirrin da ke cikin faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth alquran qul huwallahu ahad tana daidai da thuluthin ya ce domin Al-Qur'ani ya kunshi at-tauhid da kuma al-ahkam da al-akhbar abubuwa guda uku to tauhidi ka zama to kashi ɗaya cikin uku to qul huwallahu ahad saboda tauhidi ne kadai a cikin ta babu wani abu in banda ambatan Allah tauhidin Allah saboda haka ta zaman to daidai take da sulusul sulusul qur'an to in ka duba to sulusun alqur'ani tauhidi ne tauhidin rububiyya cike yake da uslubi daban-daban wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim ga ayoyin nan yawa gare su qul man rabbus samawati wal ardi wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin qul man malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun haka nan ayoyi cike suke da Alkur'ani, akan tauhidin kadaita Allah a cikin abubuwa waɗanda suke nasa ne na rububiyarsa na ayyukansa babu wanda ya san gaibu sai Allah babu wanda yake rayarwa ya kashe sai Allah kul man yarzuqukum minas samawa minas samawati wal ard qulillah kul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sama wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ayoyin ga sunan tili wanda ya sanya musulmi suka zamanto sun fi kowace al'umma tsayawa akan tauhidi da nisantar shirka sannan ka zo tauhidin da yake hana shirka shine tauhidin uluhiyya alqur'ani shi ma ba to cike yake da wannan was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu ga sunan cike suke da alqur'ani a cike suke da umarni da kade ta Allah da bauta kuma shi yasa dukkan jinsin shirka Allah madaukakin sarki ya wato Allah madaukakin sarki ya nisantar da al'umma daga gare su walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin kaga Allah yace an yi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke gabanin sa na daga annabawa da a ce za su da a ce za su shirka da aiki ga baki daya ya baci إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار آيوي جدة كينونا توحيدي كأيت الله أو جنبوتا كسك أتكين القرآن تو كما شيء يسا musulmi suka fi kowa nisantar shirka bal Alƙur'ani ya zo da bayanin cewar akwai shirka ma wadda take ba bayyanan ba shirka wadda take koyayya kamar yadda a tafsirin a ƙarshen suratul kahaf ya nuna فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك rabbihi ahada to kaga wannan ya kunshi wato nisanta daga arriya aka faɗi wato arriya wanda yake shine koyayyar shirka wadda ta fi ƙuya daga wato bakar tururuwa da take tafiya akan bakin dutse a cikin bakin dare to kaga alqur'ani wato musulunci shi zo da wannan daga shiryarwar Alƙur'ani. to shi yasa ya kuma ko yafi kowa yafi kowane littafi nisantar da mutane daga wato waɗanda suke ɗauke mutane daga tafarkin Allah kamar masu bautar aljanu wala qad alimatil jinnatu innahum lamuhbarun subhanallahi amma yasifun فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين aka rubuza asasin addinin bokai, wanda suke dogaro akan me suna dogaro akan aljanu da suke gaya musu da suke gaya musu maganganu waɗanda suke na ƙarya da haka ne suke samu suke samun mabiya hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli asakin asin yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun to ka gani aka raba mu da bokaye da yan dabo da masu nuna cewar suna da wani sultani a kanka bal sai da ma aka raba mu da san zuciya أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وتسري أكنون كنت وشيما كنت وانا أبن بوتاني با الله to wannan shine isa matuƙa wajen tauhidi in kuma aka zo wajen sifofin Allah na kirarin ban girma ga Allah da tabbatar masa da sifofi maɗaukaka da tsarkake shi daga sifofi na tawaya to babu kamar alkur'ani ya alkur'ani ya shiryar ya zuwa ga wannan hanya ka duba dai ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum aka ce daga ciki aka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kaga tanzihi tsarkake shi daga dukkan tawaya sannan kuma aka ce kursi kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al aliyyul azim hmm. yayi kirari ya tabbatar ma da kansa sifofi madaukaka rafi'ud daraja dul arsh yulqi ruha min amrihi ala ya yasha'u min ibadihi liyunzira yawm at-talaq laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir tanbihi ne isa matuƙa to su yahudawa suna da tauhidi da gudun shirka domin yahudawa suna daga cikin waɗanda yake ba su yadda da sihiri ba ba su yadda da zuwa wajen 'yan dabo da bokaye ba masu riko da addinin nasu amma kuma ba sa tsarkake Allah da tanzihin da ya dace da shi shi yasa Allah ya ce wa ma haka haqqa ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba mutanen da suke cewa yadullahi maglula hmm, yadullahi maglula suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya laqad kafara laqad sami allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya suka ce Allah yana kuka suka ce Allah yana kuka wai idan ya duba azabar da ake ma bani Isra'il sai ta kuka saboda shi ya sa musu wannan azabar gashi kuma yana son su saboda haka abin yana yi masa ciwo suka mai da Allah kamar mutum suka mai da Allah kamar mutum da kuma sauran abubuwa na sifofin kaskanci da suke danganawa ya zuwa ga Allah baraka wa ta'ala wanda ba za ka same shi ba a cikin koyarwar alkur'ani da ba dan alkur'ani ya zo ba da haka za a tafi a kan wannan gurbataccen sanin Allah a rinka ganin Allah kamar mutum ko kuma a rinka ganin Allah a rinka ganin mutum kamar Allah kamar yadda nasara suka yi a rinka ganin mutum kamar Allah domin haka suka yi suka sanya annabi isa Allah ko kuma a mayar da Allah kamar mutum wato a bashi sifofin tawaya da na kasa irin na mutum to amma alkur'ani shi ya tsarkake wato shi ya tsarkake Allah jalla wa'ala ya kaɗe shi da bauta shi shi kaɗai da babu wani gurgubin shirka la a cikin rububiyarsa wala a cikin uluhiyarsa wala a cikin sifofinsa da sunayensa saɓanin yahudawa saɓanin nasara haka a babin manzanci Alƙur'ani shi ne kaɗai ya zo ya fariyana kafircin waɗanda suke yarda da waɗansu annabawa ba ta yarda da waɗansu annabawa inna lalabi na ya furu na billahi wa rusulihi wa yi rido farre ƙubai na lahi wa rusulihi wa ya ƙolo na nuninu bi wa na furu bi ba'abin wa yi tafi dubai zalika sabila ula ita humul kafiruna na Allah ya ce wannan su ne kafirai na gaske to kaga yahudawa sun yi dukkan annabawan da suka zo a cikin attaura amma ba su da annabi isa ba annabi isa suna ganinsa eh, suna ganinsa makaryaci suna ganinsa mai da'awa wadda ba da'awar ba ta tabbata ba annabi isa kirista ba su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yahudu bayan annabi Isa ba su kuma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bal kuma ma kafin shi annabawa a wajen su ba komai bane kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulu ko yaushe manzo yazo musu da abin da ransu baya so waɗansu su kashe waɗansu kuma waɗansu su karyata. waɗansu kuma suna kashe su kaga bai ce waɗansu su kashe ba sai ce suna kashewa saboda ƙoƙarin da suka rinka yi su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a mai da annabawa a cikin alƙur'ani bai mayar da wani daga cikin annabawa a matsayin Allah ba bai ba ma wani annabi sifar Allah ba ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun dukkan annabawa haka aka nuna Allah ce shi kansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid aka tsarkake wato janibin annabawa daga a danganta musu sifar allanta da mala'iku kuma mala'iku ga baki ɗaya aka bayyana matsayinsu a wajen Allah aka nuna cewa wanda duk yake gaba da su to wannan kafiri ne قل من wa عدوا لله وملائكته وكتبه وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ke kafirai ne wannan duk wannan abin da yake babu abin da alkur'ani ya zo ya bayyana in ka bi sifar aƙida haka za ka gani a cikin sauran al'amuran imani sannan kuma shekul amin ya kawo abubuwa na waɗanda wato kamar ake waɗanda 'yan zamani suke sukan addinin musulunci da shi kamar auren mata hudu kamar a yadda addinin musulunci ya bambance tsakanin namiji da mace ya fifita maza a kan mata bi ya nuna wajifin wannan da hikimar da ke cikin alkur'ani sannan da yadda ya zo ya sanya asasin abin da yake haɗa mutane addini ba kabila ba ba jinsi ba ba launi ba ba ƙasa ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم Babu girma sai da tsoron Allah babu matsayi sai da tsoron Allah ka duba ka ga wannan kowa zai iya samun wannan matsayi ba za a ce sai dan gidan wani ba ko sai ɗan zurriyar wani ko sai wanda ya fito daga launi kaza ina da tsoron Allah ne shi yasa aka samu a cikin musulunci a cikin jama'ar farko aka samu bakar fata bakar fata annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bilal bi masabaqtani ila aljanna da me kar gani shiga aljanna ne cikin dare annab sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna sai ya ji bilal yana tafiya a cikin aljanna baki ne shi bawa ne sai na abubakar ne ya saye shi ya yantar da shi ba a san ma iyayensa da asalinsa ba bawa ne aka zo aka saye shi ya zo ya zauna a cikin kafirai amma saboda imaninsa ka duba ka ga matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi baƙar fata saboda haka wani tunƙaho balarabe ko wani farin fata zai zo ya yi ma wanda yake baki sai dai da jahiliya sai dai ya tunƙaho da jahiliya amma ba ya tunƙaho da abin da yake ne hakikanin abin da Allah ya asasa halittarsa a kai gaba da fitura ba Allah ya sanya alaƙa ta zamanto ta addini sannan ya zo ya ambaci yadda addinin musulunci ya zo da dar'ul mafasir da jalbul masali dukkan wata barna addinin musulunci ya zo ya kawar da ita ya sanya abubuwa wanda suke na larura dole a tsare su shine addini da rayuwa da hankali da nasaba da dukiya to shekh amin ya kawo misalai a kansu yadda addinin musulunci ya tsara addini da yadda ya tsara rai da yadda ya tsara hankali da yadda ya tsare zurriya da yadda ya tsare a dukiya kaga da ya tsare addini ya ce a jihadi Don kalmar Allah ta zamanto maɗaukakiya. tsare rai Allah ya sanya kisasi wanda ya kashe a kashe shi wanda ya kashe a kashe shi wanda suka ɗauki makami suna ɓarna a bayan ƙasa suna zubar da jinanan mutane ko sun yi kisa ko ba su kisa ba in aka kama su ko a karkashe su ko a tsire su ko a yanke gaɓoɓin hannayensu dama da wato a gicciye ko a kore su daga cikin al'umma a je a kulle su a can wani waje kuma a tabbatar azabar da aka yi musu mutane suna gani wale azabar ma fa'ifatun minal mu'minin dan dan kamar yadda yanzu suke cewa wato adalci dole ne a yi shi kuma a ga cewa ana yin sa bai isa kawai a adalci ba sai an nuna cewa ana yin ta justice must be done and must be seen to be done haka duk lauyoyi suke faɗa wannan ya zama ce musu kamar wata aya to tuni alkur'ani ya zo da shi to in ka zo wajen tsara hankali duk abin da zai taɓa hankali Allah ya haramta shi kuma ya sanya haddi ma akan abin da zai gusar da hankali haka nan nasaba Allah ya tsara nasaba ya hana zina ya hana aure cikin idda ya hana gadon mata matan iyaye matan da mahaifi ya aura ka gaje su ya hana wannan don a tsare nasaba ya hana ƙazafi ya sanya li'ani domin in wanda ya zamanto ba shi da shaida amma ya tabbatar ɗan da za a haifa masa ba nasa ba ne aka sanya yadda zai tsare na su ta hanyar rantsuwar li'ani hakanan aka aka tsare dukiya aka ce wanda ya yi sata a wajen da ake amincewa an ɓoye abu amma ya keta wannan ɓoyar da aka yi ya ɗauki dukiya ba tasa ba aka ce a yanke hannunsa har waɗansu suna cewa ta yaya za a ce za a yanke hannun ɓarawo bayan ƙimar hannu biyar hannu ba rabin biyar hannu rabin biyar ɗan adam raƙuma hamsin a yanzu an ce diya kamar a lissafin da ma'am salihu yake yi duk mako a miliyan 551 to kaga rabin diya miliyan 276 ko? to amma in ya saci kimar rubu dinar shine 120 za a yanke masa hannu sai waɗansu suka ce to ya ɗauki 120 120 daidai ta suke da miliyan 250 a kan miliyan a kan 120 a salwantar masa da abin da yake kimarsa miliyan 270 akwai adalci a cikin wannan <laughs> haka suke cewa shi ne alkazi abdulwahab al-baghdadi yake cewa wannan hannun da yake da ima da yake da kima lamma hanat hanat da sai ha'inci sai ta wulakanta sai ruwan ba ta da kima ko ai an amince masa da ya ha'inci ya je ya yi sata sai zama to wannan hannun da abin da ya ɗauka ya zama to wulakantacce don haka ba shi da wannan kimar ya sa aka ce a yanke hannun <laughs> to irin waɗannan hikimomi na shari'a na tsare dukiya to sannan kuma sai a zo wajen jalbul masalih shi ma kuma shi ne wato kawo abubuwa waɗanda suke na maslaha a cikin rayuwa shi ne wato raf'ul haraj dukkan abin da zai kawo takura alkur'ani ya kawar da shi eh, ya halatta ciniki ya halatta tijara da kuma abubuwa waɗanda suke wato masu abubuwa waɗanda suke na wato abubuwa waɗanda suke na na maslahar rayuwa waɗanda ga sunan tili waɗanda yake mutane suna buƙatar su domin ya zamanto kan cewa sun yi mu'amalar su aka halarta kasuwanci aka halarta ƙodago aka halarta haɗin gwiwa na mubaraba aka haɗa taro a kara dukiya domin a yi aiki a domin a nemi dukiya aka kawo shari'ar musaka da muzara'a wato shayar da lambu ko kuma ku haɗu a kan gona wani yana wannan ya aiki wannan gona ta sace kuma ya kawo iri da hanyoyi dai na neman dukiya aka mace mana aka mace mana baki ɗaya dukkan kyakkyawan abu an halatta mana wa yuhillu lahum at-tayyiba dukkan kyawawan ba an halatta mana sannan maslaha ta ƙarshe maslahar wato abubuwan da suke na makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim kai ka duba yanda alqur'ani yake nuna makarimul akhlaq aka ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna da aka yi maka karama kamar ta wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda amma an ce fa wannan shine adalci in an maka karama sai ce amma wanda ya afuwa ya kyautata fa ajruhu ala Allah ladan kai na wajen Allah faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu wa fa ulaika ma alaihim إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عظيم tare da wannan fa ka duba abinda ake ma sayyidina abubakar nisfa ɗansa ɗan ɗan uwansa kai wanda yake muhajir ne ba shi da kowa ya tuho madina sayyidina abubakar shi ya ɗauki nauyinsa shi yake ciyar da yake kare shi ba shi da kuɗi miskini ne amma yana cikin kan gaba wajen yada kissar kazafi da aka yi mana na Aisha abinda ya tayan masa da hankali gidan sayyidina Abubakar yayin da aka yi wannan suna cikin bakin ciki kafin bara'ar Aisha ta sauka amma a ce mifah yana cikin wanda suke wannan sai na Abubakar ya ce wallahi ba zan sake ciyar da shi ba ba zan sake taimakonsa ba yanzu mu a irin wannan sai a ce wallahi kai daidai ko ba haka ba abinda za mu ce kenan kayi daidai dan halal dan halal ya gane gobe ma ya kuma wani ma in ya san ana haka ya kuma amma sai Allah ya ce wala ya tali ulul fadli minkum والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين fi في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم الله اكبر yace waɗanda suka yi rantsuwa wato waɗanda ma'abuta falala da yalwar arziki kada su yi rantsuwa cewa ba za su sake bayar da wato support kulawa da ɗaukan nauyi na dangi da kuma wato ulul qurba wal masaki, da kuma miskinai wal muhajirin fi sabilillah da kuma wanda suka hijira saboda Allah ku tuna wannan hijirar ta sa da yayi wal ya'fu wal yasfahu fi afwa su kauda kai kaga ba a ce kawai sai afuwa ba afuwa shi ne ce to shi kenan na hakura amma da aka ce waliyar yasfahu su kau da kai wato har wannan ƙofar kada su su fitar har daga cikin zuciyarsu sannan sai Allah ya ce ala ta hibbu an yafira Allah lakum ku ba ku so Allah ya gafarta muku sai na ubakare ya ce ina so Allah ya gafarta muku to ka duba yadda musulunci yake kai mutane ya zuwa ga sifofi na mala'iku sifofi na mala'iku idfa billati a ahsan fa idha bai naka wa bainahu na kowa waliyyun hamid ka ije mummuna da abin da yake shine mafi kyau sai wanda yake tsakaninka da shi akwai gaba sai ya zamanto kamar majibinci mai tsananin soyayya gare ka to kaga shiryarwa ya zuwa ga makarimul akhlaq na? dama masalih din martaba uku ce daruriya sune ijewar cuta dar'ul mafasid dar'ul mafasid da kuma hajiya sune kawo al jalbul masalih sannan kuma at-tahsiniya abinda suke kaiwa ya zuwa ga makarimul akhlaq wa mahasinish shiyan kyawawan tabi'u da kyawawan halaye to alkur'ani da abin da ya zo da shi kenan kuma inda za ka yi istiqra'i ka bibi alkur'ani haka za a gani shi yasa aka samu malamai da suke rubutu akan mahasinu shari'a mahasinu akwai wanda ya rubuta akwai wannan malamin bahanafe dinnan wanda ya akan mahasinu islam sai kuma wannan cikin malaman shafi'iya wanda ya yi mahasinu shari'a mahasinul shari'a kwanan nan malam alkakin ya kawo shi wanda yake nuna wato hikimomin shari'a a cikin dukkan hukunce-hukunce na shari'ar musulunci to duk wannan shahid ne akan cewa inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwa annan alqur'ani yana shiryawa ya zuwa ga tafarki mafi mikewa wa yubashshiru almu'minina kuma yana yin bishara albishara shine fadan labarin da yake farantawa yana yin yana faranta rai ga waɗanda suka yi zuwa yana faranta ma muminai rai waɗanda suke kyawawan ayyuka cewa suna da lada mai girma wannan lada mai girma shine a ladan da Allah maɗaukacin zarfi zai ba su a lahira wanda yake babu tamkarsa a duniya wato inda alkur'ani yake rabin zukata da lahira cewa ba a nan take ba ladan sakamakon yana can lahira Yadda zai zamanto wannan shine yake sanya ai ikhlas domin yayin da ya zama cewa tunaninka shine lahira da babban ladan da za ka samu to sai yi aiki tsakani da Allah ka san ko babu wanda zaka yi mu'amala da shi irin wanda zai yi tsakaninsa da Allah yanzu za ka so ka je ka kai kuka wajen wanda zai taimaka maka amma in ya taimaka maka ya ce ah, nan ya zo ba da yadda zai yi da ba don abin da muka masa ba ai da ku so ku ganshi amma wanda zai yi dan Allah wanda zai ba wanda ya sani ce Allah da wa za ka so kai mu'amala babu wanda za ka so kai mu'amala da shi ke wanda zai yi dan Allah to shine wanda yake ganin lanan la'i yana ganin cewar an yi masa albishirin ranar lada mai girma a lahira to wannan kuma shine wanda yake zai zamanto mai gaskiya wajen mu'amala ba zai ce ya yi saboda ya yi don Allah amma kuma a zuciyarsa ya yake wa'annan na lari mai nuna bil'afira. kuma yana yin bishara da cewa waɗanda ba sa imani da ranar lahira Allah ya yi musu sakam wato mun don musu azaba mai raɗaɗi ta yaya wannan za ta zamanto bishara bishara cewa waɗanda ba sa imani da ranar lahira an yi musu tanadin azaba mai raɗaɗi bishara ce ga duk wanda yake da imani cewa waɗanda ba su da waɗanda ba su yarda da ranar lahira ba wato a ranar lahira suna cikin azaba mai raɗaɗi domin wannan shine zai sa na farko dai kada tinkawansu da kai komansu da abin da suke yi a duniya na ni'ima da abin da suke da shi na halin ni'ima kada ya ne maka ido da kuma kan cewar azartar da muminai da suke yi da gana musu azaba da suke yi da hana su su yi addini cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi musu tanadin azaba mai raɗi bi ma'ana cewa Allah ya ɗaukan mummune wannan yakin saboda haka bishara ne ga mummune bishara ne ga mummune cewa waɗanda ba su imani da ranar ba imani da ranar lahira Allah ya musu tanadin azaba mai raɗaɗi ita ce wutar jahannama Allah ya kiyashe mu to sannan Allah ta'ala ya ce wa yad'ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wato ɗan adam yana addu'a addu'a sharri addu'a da sharri a kamar yadda yake addu'a da alkhairi wa kana al a jula. kuma shi ɗan adam wato mai tsananin gaggawa ne a cikin al'amuransa don haka ne ma yake addu'a da sharri irin addu'a da yake yi da alkhairi saboda rashin ganin aƙiba. gaggawarsa ta sa shi baya ganin akiba baya ganin ƙarshe. domin baya iya ganin fiye da saman hancinsa ba shi da dogon hanci, hanji saboda gaggawarsa ai wannan ita ce ɗabi'ar gaggawa ma'anar wa yadda insanu bil shar ɗan adam yana addu'a da sharri shine mutum ya rinka yin mummunan addu'a ga dukiyarsa ko ga 'ya'yansa ko ma ga kansa ko ga iyalinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la tad'u ala anfusikum wala amra amwalikum wala auladikum kada ku yi mummunan addu'a akan kawo kanku ko akan dukiyoyinku ko akan ƴaƴanku la tuwafiqu al ijaba kada ku yi muwafaqa da sa'ar ijaba mutum idan a ɗabi'ar ɗan adam ne wanda bai san Allah ba sai ya rinƙa ma dukiyarsa mummunan addu'a ko kuma shi kansa kuma yanzu wato in kuka kula a uslubin maganganun mutanen Amerika da ya shiga cikin ɗabi'armu ɗabi'ar mu da mu ma har manyan ma saboda amfani da social media an ɗauki irin wannan ka ji mutum ya ce damn you ko damn me ya ce mu kansa dam din nan fa ma'anarsa la'ana wato Allah ya tsine mun wal iyadu billahi yace Allah ya tsine maka Allah ya tsine masa ya faɗi haka saboda sabo da maganganun yan America da irin wani sai ka gama wani lokaci sai a sa F sai a sa wata star star sai ke su kansu sun san mummunan kalma ce amma kuma sai a faɗe ta to wannan ya daga cikin mutum ya yi makansa wa ya ƙul insanu bishar wata ran wata mace cikin sahabbai tana kan taguwa ana dawowa daga jihadi taguwa ta tarin kai mata tutsu sai ta ce sai ta tsine mata ta ce alaiha ta tsine mata guwar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tashabu na naqatul mal'una tsinanniyar taguwa ba za ta bi mu ba domin tsinuwa shine ɗebewar albarka to ballantana kuma ka zo kai muwafaka da sa'ar da Allah yake karban addu'a Shi shikenan ka gaya tabbata wannan mummunan addu'ar ta hau kan mutum ko kuma mutane ko kuma mutum ya madansa yaro yana ta yana yi yana yi da ba ka so ka ce Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka Allah ya shirye shi amma sai ka ga waɗansu me ake da ku tir da wannan yaro tir da wannan yaro ko ma ka jima an kai ya zuwa ga ne a tsine masa to wannan saboda me saboda wakanar insano a juna dan adam mai gaggawa ne wato wannan abin kawai yake gani baya hangen nesa cewa idan ne masa kyakkyawar addu'a ya gyaru irin wannan halin zai ci gaba da shi ai ba zai ci gaba da shi ba to amma sai wanda yake zai sanya ma kansa linzami ya hana kansa wannan gaggawar ma'ana ta biyu ta waye da insanu bi sharri du'a'ahu bil khair shine addu'ar da kafirai suke yi shine irin su annabar ibn al-harith wanda yake cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa'amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw yushna azabin ali yake cewa wai ya Allah idan wannan shi shine gaskiya daga gare ka to kai mana wato wai kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai rai wato abinda ake cewa za a yi mana na azabar a kawo mana yanzu mana aka suke faɗa to shine yana yana addu'a da sharri kamar yadda yake addu'a da alkhairi kamar yadda zai ce Allah ka ba mu kaza Allah ka ba mu kaza amma sai addu'a maimakon wannan sai yake yin addu'a da sharri me zai sa ba zai addu'a da alkhairi ba yace Allah in wannan abun gaskiya ne daga gare ka to ka ganar da ni tun dai ka yadda akwai Allah da yake karba addu'a Allah in wannan gaskiya ne daga gare ka to ka sa in fahimce shi in bi amma me yasa zai addu'a da sharri saboda me Eh, saboda na farko eh, eh, to me yasa zai isgilanci saboda yana so yayi suna a ce ai wannan babu kamar sa jarumi ne shine zai mana maganin wannan abin da aka zo yake rarraba mu tsakanin mu da gumakan mu da sauransu haka zai haka zai rinka faɗa dan a rinka ganin sa shine shugaban kafirci shugaban kafirai idan wato ya zamanto yayi kafaɗa da kafaɗa da irin su Abu Jahal wanda suke sune tanti wato kangararrun kafirai abin da ya sa zai faɗi wannan kenan wannan ɗan abin da zai samu a rinka yaba masa wannan yaban na gaggawa shine a gabansa shi yasa a cikin wannan bayan in ayoyi kaɗan Allah zai kawo man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha wanda yake son gaggawa in yabo ne yake so ta gaggawa sai Allah ya gaggauta masa tun anan to Allah ta'ala yake wa kana al-insanu ajula dan adam mai yawan gaggawa ne a cikin wannan akwai zargi da nuna rashin kyan gaggawa ba a san gaggawa cikin al'amura duk abin da haka an tashi wuta-wuta wuta-wuta ba za a tsaya a nutsu a yi zurfin tunani to wannan abin shaidan yana ciki amma ka tsaya ka ba abu a hankali da nutsuwa ka yi zurfin tunani don ka ga haƙiba ka ga to wannan ina zai kai menene ƙarshen al'amarin to wannan shine abin da Allah yake so lokacin da tawagar Abdukai, mutanen najd ne da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai al-ashad suna zuwa sai suka gaggawa aka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko al-ashad sai yace a nuna masa wajen da zai yi wanka sai aka nuna masa waje ya je bayan wani su da dinai ku tattaran dabino ya cire kayansa ya yi wanka sannan a cikin kyankyan din kayansa ya ciro waɗansu kaya masu kyau da ya taho da su ba na tafiya ba ya sanya su duk a cikin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallonsa yana hange da shi sannan sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi ya karɓi musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu al-hilm wal ana kana da halaye guda biyu da Allah da manzansa suke so hankali mai rinjaye wanda yake babu bauta a cikinsa da kuma sannu-sannu sannu-sannu shi ne rashin gaggawa sannu-sannu shi ne rashin gaggawa sau da haka a maganan nan da ake faɗa ta wato masu hikima da suke cewa al'ajalatu min shaitan gaggawa daga shaitan take magana ce hikima ce ta gaskiya ta dace da abin da ya zo a alkur'ani na zargin gaggawa da sifanta mutum da wannan sifar kuma wannan kun ga an ce al'insan waɗansu suna fassara cewa ana nufin kafiri ana nufin kafiri eh kafirai su ne masu irin amma wannan a wato sifar gaggawa ɗin wa kanar insano jula wannan sifar ta tabbata ne ga kowane ɗan adam sai wanda allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko ya yi maganinta ta hanyar hankali mai rinjaye da tarbiyyar imani kuma ya sanya wa kansa lizamin kada ya rinka gaggawa to kaga wannan shine zai sa in ka san cewa wato akwai naza'a akwai fitga a cikin ɗabi'arka ta mutuntaka akwai wannan a cikin asalin ɗabi'arka akwai fitga ya zuwa ga gaggawa to wannan zai sanya ka kan cewar kowane abu zai taso kada ka yi wannan fitgar domin kullum za a rinka fitgarka to ya zamanto kan cewa kai kullum ƙoƙarinka kada ke gaggawa saboda gaggawa kamar ita ce default kun san default aiko masu kwamfuta computer eh, kamar waya mako kamar waya wato in kana da waya ta rikice sai a ce kamar yadda ta default setting in ka danna default ta koma asali to default ɗinka sai ɗan adam a shi ne default ɗinka kai ne gaggawa ne to kai ka yi ƙoƙari ka yi yaƙi da wannan sifa ka to kana kallafa ma kanka rashin gaggawa a cikin al'amura to sannan Allah ta'ala ya ce waje annan laila wannan hara yi mun sanya dare da rana mun sanya dare da rana ayoyi guda biyu na'am a wannan ba gaggawa ba ce fastabiqul khairat fi gaggawa wannan ku rige rige ku yi rige-rige da kuma fastabiqul haira ku zamanto ku ne na farko wajen aikata ayyukan alkhairi hmm? ai aikin alkhairin ya riga ya zo ba wai cewa ake wai ku gaggawa kada ku gaggawa wajen ta a'a ku zamanto kun riga kowa wajen aikata alkhairi hmm? shine ma'anar fastabiqul haira ku wato ku rige rige zuwa wajen alkhairi ku yi gaggawa da juna wato ku yi rige-rige da juna almusara'a ai asalin almusara'a tsere ne wato ku yi tsere zuwa wajen aikin alkhairi eh, wannan a wato akwai gaggawa da take a cikin shari'a wannan ba za a ba ta hukuncin gaggawa ba kamar wato mutum ya zamanto shi ne na farko wajen yin abu Allah ta'ala ya ce walqad alimnal na minkum walqad alimnal mustaakhirin kaga an za a yi sahu wanda za su zo su wuce gaba wanda suke sauri su zama cikin sahun farko to Allah ya yabe su kaga wannan ba za a ce masu gaggawa ne, rige rige ne ko kuma lokacin da aka zo za a yi sadaka lokacin da za aka ce ce a yi sadaka ka zamanto kai ne farkon wanda ka bayar saboda duk wanda ya zamanto ne farkon wanda zai bayar duk wanda ya bayar daga bayansa yana da ladan wannan ko ba haka ba a hadisin waɗanda suka zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna sanye da fatu fatin ma ba su rufe musu al'aura gaba ɗaya ba alamar fatun jikinsu sun yamushe alamar yunwa tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin wannan sai ya tashi ya hau kan mimbari ya kwaɗaitar kan ai sadaka yana yin wannan sai mutane suka rinka fitowa daga gida wani ya zo ya juye duk abin da ke cikin gyautansa wani ya zo da abin da yake kafin hannunsa ya zuba wani ya zo da tufa kafin ka ce meye sai ga an ga tilin abinci da tilin tufafi a gaban annabi sallallahu alaihi sai ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam tana shiki tana walwala yayi farin ciki an taimaka ma bayin Allah kun gani mu wani lokaci ba sai ga ana yin wannan zai kace ka gansu mutane kawai sun zo suna taimakawa masu bara ba za su ba za su karfafa su kansu je su nemi ina su ina su ba wai bakin ciki bakin ciki yake an taimaka ma mutane koma ya bayar din bakin ciki yake yi da wala yunfiquna illa wa hum karihun to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ga an tara taimako ga bayan Allah sai fuskar tarin kawalwala to mun tuna ai abin da yace sallallahu alaihi wasallam sai tashi ce man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya sanya duk wanda ya raya wato duk wanda ya sunnata wata kyakkyawar sunna a cikin musulunci yana da ladan ta ladan wanda yayi bayan ta to kaga wannan gaggawa ce wajen yin aikin alkhairi domin me dan ka samu waɗanda sun yi koyi da kai na'am bara a masu aikin bara wannan kyale su wannan ai ka zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wa'azi ya ce duk wanda ya bude kofar bara Allah zai bude masa kofar talauci wal iyad billah to to na'am na'am wajen yafiya eh gaggawa wajen yin yafiya oh as-sabr inda sadamatil ula a ai wannan ba gaggawa ba ce wai yana cewa a wato gaggawa wajen yafiya ko wajen yin haƙuri wannan matar da annab sallallahu alaihi wa ya ya same ta a makabarta tana kuka a kabarin ɗanta annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ki haƙuri ki ji tsoron Allah ki haƙuri sai ta ce ka rabu da ni musibar da ta same ni ba ta same ka ba ba ta san cewa annabi bane sallallahu alaihi wasallam sai daga baya aka gaya mata sai ta zo ta same shi ta ce ba ta san shi bane shine yace mata as-sabru inda sadamatul ula shi hakuri yayin farkon bugun masifa ne wani ai ba gaggawa bane wato halin zuciya dai yayin wato yayin da a wato musifa ta zo maka lokacin ne hakuri din yake a waja'alna al-laila wan nahar na'am Allah ta'ala yake mun sanya dare da rana ayoyi guda biyu fa mahauna ayatul layl sai muka shafe ayar dare wato muka sanya ayar da ke wannan ayatul layl wato ayar da take ita ce dare sai muka shafe ayar da take ita ce dare wato shine muka sanya shi ya zamanto mai duhu dare ya zamanto mai duhu waja'alna ayatul nahari mubsira muka sanya ayar da take ita ce wuni mubsira mai sanyawa a gani wato mai haskakawa a gani litabtagu fadlan min rabbikum domin ku nemi falala daga ubangijinku wali ta'lamu adada sinina wal hisab kuma domin ku san adadin shekaru da kuma lissafi na lokuta wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kuma kowane abu mun bayyana shi bayani na sosai at-tafsil shine al-bayan kowane al'amari wato mun bayyana shi bayani na sosai ko kuma a tafsil bi ma'ana wato rarrabewa wato dukkan abin da kuke bukata na al'amarin addini da duniya duk mun rarraba shi ba abin da mutum yake bukata face Allah bai yi shi ba a nan duniya wannan ishara ne ga ni'imar Allah jalla wa'ala ta ayar dare da rana dare da rana ayoyi ne da suke nuni akan kudurar Allah ba mai iya kawo su in ba Allah ba ba mai iya kawo su in ba Allah ba yau babu wani protocol da aka yi na duniya da za a ce a canza yadda dare da rana suke zuwa ba wani protocol da za a yi na duniya a ce za a haɗu ba an yi protocol ɗin kyoto ba don a rage tararar yanayi aka tattara ƙasashen duniya da sauransu su yi wannan kaga ai suna ƙoƙarin suna ganin za su yi wani ba a cikin ɗabi'a to an taɓa tunanin a ce a yi protocol wanda zai canza tafiyar dare da rana to saboda haka aya ne da suke nuna kudurar Allah sannan aya ne da suke nuna baiwa da suke nuna falalar Allah da rahamarsa ga bani adam domin ka duba ha gani da Allah ya sanya kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi da Allah zai sanya muku dare tutur baki ɗaya har ranar alkiyama tutur wani ubangiji ne ba Allah ba da zai kawo muku da rana wuni da kuke da za ku rinka gani a ciki haka nan ma aka fi da Allah ya sanya rana ga baki ɗaya babu dare wani ubangiji ne zai kawo muku dare da za ku tsauna ku nusu? ka duba ka gani duk irin wanda suke so su yi harka cikin dare duk irin wanda suke so su yi harka cikin dare wallahi wata harka sai sun barta to za ka yi harkar ne kai kaɗai mutane duk suna bacci <laughs> za ka yi harkar ne kai kaɗai kuma Allah ne ya lizumta dole sai ka yi akwai waɗanda suke sowa su mayar da dare ya zamanto rana da rana gaba ki ɗaya suna bacci da dare kuma su mayar da shi ya zamanto dare a da ya zamanto rana amma mai suka cimma su kaɗai za su iya harka ne a duniya ba shi iya ba to kuma Allah ya lizumta wannan cewa ya sanya dare nan bai ba a sai aka faɗi wato abin da ke cikin ayar wuni shine neman falala tafiya domin kasuwanci amma wakan ayar dare sai kawai aka ce mun shafe shi wato aka sanya masa duhu domin wato ayar abin da ke cikinta na hikima a bayyane yake domin wannan duhun shine zai sa jiki ya nutsu shine zai sa jiki ya nutsu kun san kwakwalwa ba ta hutawa akwai ba ta samun hutu na hakika sai an samu wannan duhun sai da wannan duhun shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hikimomin da ke cikin a kashe fitila daga ciki don kwakwalwa ta samu hutu saboda wannan duhun zai sa nutsuwa kwakwalwa ba ta taɓa samun hutun da za ta samu ba ko da bacci ne ta yi in dai akwai haske to saboda haka shi yasa Allah ya ce litaskunu fi dan ku samu nutsuwa a ciki to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci wata hikimar shine kusan adadin shekaru da kuma lissafi da kuma yace kowanne abu Allah ya rarrabe shi rarrabewa bi ma'ana duk abin da ake bukata a duniya Allah ya Allah ya samar da shi a cikin halitta nature dinnan da ake ta faɗa nature ta ba wato duk abin da ake dan adam yake bukata su kansu sun yadda nature ta bayar to nature nan fa nechan nan fa da suke ta faɗanta da suke ta faɗanta ayyukan Allah ne amma ba za su faɗa ba ne ba za su faɗa ba ne Allah ne ba sa so su faɗa amma haƙiƙanin abin nan ɗin neca ayyukan Allah ne amma wai ba za su faɗa Allah ba ne saboda ƙin Allah saboda ƙin Allah shi yasa dole mu ce Allah ya tsine musu Allah mu kuma ya shirye mu ya sanya mu a cikin salihan bayi subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk